Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 12 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga balle da kanun labarai. Hamas ta harba rokoki 130 zuwa Tel Aviv babban birnin kasar Isra'ila a wani sabon tashin hankali tare da kasar Yahudawan. A jiya talata hukumomi a India sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar ɗimbin mutane da aka ga su a kogin Ganges ba. Amurka ta ki bayyana adadin sojojinta da suka bar kasar Afghanistan. kanan labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa yau take idi babban rana a jamhuriyar nijar bayan mahukuntan kasar sun sanar da ganin jaririn watan shawwal da yammacin jiya a kasar a najeriya kuwa kungiyar boko haram ce ta kai hari a ƙauyen jidari polo da ke maiduguri sai muka fara jin harbe-harbe kawai eh. sai muka ga mutane suna ta guduwa suna ta guduwa eh. sai na tani bari koma gida in je in duba yara na tukunna ina zuwa kuma sai na haɗu da yara na su ma suna guduwa suna zuwa za ku kuma ji cewa kungiyar mata 'yan jarida a Najeriya ta gudanar da taro akan damuwa da matan ke ciki a Najeriya musamman akan batun rashin tsaro. A waye gari yau dai a Najeriya a gan cewa babba da zai tashi danna yaro karami yana mar fyaɗe ko yar mace ana mata fyaɗe no yar wata uku. Kamar wani bala'i ne ko ya so mana a kasan nan. Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na na tafi da shirin sa na baki mai ya kauya To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar Hamas ta Falasina ta faɗa jiya talata da daddare cewa ta harba rokoki 130 zuwa Tel Aviv babban birnin ƙasar Isra'ila da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da ƙasar Yahudawan. Babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya barke tsakanin Isra'ilawa da Falasinawa 'yan shekarun baya-bayan nan. rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin kudus da kokarin da yahuda yan kama wuri zauna na karbe ikon unguwanni da laraba suke da iko da su an kuma rufe wasu makarantu a bangaren isra'ila jiya talata isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a gaza da asbahin jiya talata inda ta auna wani bene na wani kwamandan hamas yayin da mayakan hamas suka cilla makamai sama da ɗari biyu kan isra'ilar kafin harin na Tel Aviv da ya kashe mata biyu wanda shine na farko na asarar rayuka ga Isra'ila. Akalla Falasɗinawa 28 suke hadda yara tara aka ba da rahoton sun mutu a Gaza. A jiya talata hukumomi a India sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka gaga wakinsu a kogin Gangis ba. Jami'ar jihar Bihar sun ce an gano gawaki 71 a ranar Litinin din da ta gabata a da kuma jami'ai a jihar Uta pradesh da ke makwabtaka da bihar ke cewa an gano gawawaki wajen ɗari su jiya talata hotunan yadda gawawakin ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗi-raɗin cewa sun mutu ne sanadiyar kamuwa da cutar corona wadda ke daɗa zuwa a wannan ƙasa ta kudancin asiya fiye da ko'ina a duniya wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta corona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yawan sojojin Amurka yana raguwa a kasar Afghanistan kamar yadda aka tsara, a cewar masu shirin na sojojin na Amurka, ko da yake sun ki faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke ƙasar. Babban rundunar sojojin Amurka ta sanar jiya talata cewa ta kammala tsakanin kashi shida zuwa sha biyu ciki na janye dakarun tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman daukan kayan ɗari makare da kayayyaki daga afghanistan yayin da ta ajiye wasu kayan aiki dubu ɗaya da ɗari takwas da za a lalata amma babbar rundunar sojojin amurka ta centcon da kuma ma'aikatar tsaro ta pentagon sun ki ba da wani bayani kan ko nawa ne daga cikin sojoji 2,500 zuwa 3,500 suka rage a afghanistan wanda suka ambato dalilin tsaro Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Jan Kirby ya shaida manema labarai jiya talata cewa ya zamar mana wajibi mu kare lafiyar mutanenmu. An jima kaɗan baballe zai kawo sauran labaran duniya. Amma kafin mu kai ga batun tsaro a Najeriya, yau take babban ranar sallar idi a jamhuriyar Nijar, wadda ke tabbatar da kammala azumin watan Ramadan a ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A cikin daren jiya ne Majalisar Koli ta addinin Islama ta janguriyar Nijar ta ba da sanarwar ganin jinjirin watan Shawwal da ke nuna ƙarshen azumin Ramadan. Mala Abdurrahman shine magatakardar Majalisar Koli ta addinin Islama ta janguriyar Nijar a lokacin da yake bayyana ganin watan a kafofin yada labarai na ƙasar. islam, mardi 11 2021, ‘Yan uwa a addinin Islama a yau talata goma sha ɗaya ga watan Mayu shekarar miladiya 2021 majalisar koli ta addinin islama ta jamhuriyar nijar tana farin cikin sanar da kucewa an ga jinjirin watan shawwal a cikin garuruwa da dama na wannan kasar wanda ke nuna mun kammala azumin ramadan na hijira shekara ta 1442 faraministan jamhuriyar nijar malam uhumudu muhammadu ya yi amfani da wannan damar domin taya musulmin jamhuriyar nijar murnar kammala azumin ramadan na wannan shekara inda yake ce chers Mes compatriotes, le croissant lunaire qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays. 'Yan ƙasa 'yan uwana an ga jinjirin watan Shawwal kenan a wannan ranar ta Laraba za a yi sallar ƙarshen azumin Ramadan na bana watan tsoron Allah watan da muka yi addu'o'i da kuma samun natsuwa a cikin sa. Ya ku 'yan ƙasa sai dai wannan sallar ƙarshen azumin na zuwa ne na bana a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ƙara zafa hare-haren su wa wannan ƙasar tamu tare da hallaka fararen hula da dakarun wannan ƙasar. victime de la folie meurtrière de ces individus. Shi ma shugaban kristoci na cocin babban birnin Yamai yana mai cewa. En cette fin de mois béni de Ramadan, nos voeux les meilleurs. Muna muku fata alheri albarkacin ƙarshen wannan watan azumin na Ramadan da kuka yi kuma mun san irin wahalhalun da kuka sha fama da su. Doko daga tsananin kaifin zafin rana da tsadar rayuwa da ma hare-haren 'yan ta'adda da ke haddasa rasuwar jama'a da dama. A yau dai Laraba ko ina a faɗin jamhuriyar Nijar jama'a za su hita zuwa sallar Idil Fitiri tare da hukumomin kasar inda shugaban kasar Bazum Muhammad zai halarci sallar Idin a babban birnin Yamai Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haru mamman bako da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban da dauke da sauran labaran duniya. Yanzu haka Amurka ta ba da tabbacin cewa abokiyar hamayyata a gabas ta tsakiya Iran tana tattauna da ba kasafai ake yi ba tare da kawar Amurkan Saudi Arabia kan farfado da dangantakar da ta lalace tsakanin manyan kasashen yankin masu fada a ji makwabta. a cikin wata sanarwa da aka aike wa BOA Persian wani babban jami'in gwamnatin Biden ya ce Amurka ta ga rahoton kwanan nan na tattaunawa tsakanin Tehran da Riyadh ba tare da ya ambaci takamammun abokan hamayyar biyu ba. Jami'in ya kara da cewa wannan manufar Amurka ce ta sake samar da kwanciyar hankali a yankin kuma muna jin cewa duk bangarorin da suke magana da juna mataki ne mai kyau na wannan kokari. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Katibzad ya tabbatar da tattaunawa tare da riyad a wani taron manema labarai a ranar Litinin din da ta gabata. Saudi Arabia ta gabatar da jawabinta na farko kan tattaunawar a ranar bakwai ga watan Mayu a cikin wani jawabi da jami'in ma'aikatar harkokin wajen Saudi Arabia Raid Kremli ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce jami'an yankin da wasu majiyoyi sun shaida a kamfanin dillancin labaran cewa tattaunawa ta fi mai da hankali kan rikicin kasar yemen da kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada aji wadda aka fi sani da jcpoa a jiya talata shugaban amurka joe biden ya sanar da sabbin hanyoyin taimakawa amurkawa su yi allurar rigakafin annobar coronavirus fadar white house ta ce yayin da biden ya haɗu tare da gwamnonin amurka shida ya gabatar da tsare-tsare game da kamfanonin jigila na lip da uber don su rika daukan mutane zuwa da mayar da su kyauta daga wuraren allurar rigakafin ga duk wanda ya karbi rigakafin kafin ranar hudu ga watan Yuli. Ranar ita ce ranar hutun samun 'yancin kan Amurka kuma ita ce ranar da Biden ya saka a matsayin burin yi wa kaso saba'in cikin ɗari na Amurkawa da suka haura shekara sha takwas su karɓa akalla rigakafin guda ɗaya wanda yanzu adadin yake a kashi hamsin da takwas cikin ɗari. Biden ya kuma kara da cewa wasu manyan makarantun gaba da sakandare a kasar za su zama a matsayin wuraren allurar rigakafin ga ɗalibai, malamai da kuma mutanen yankunan a gaba ɗaya watan Mayu da Yuni. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yammacin jiya talata ne dai wasu da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari kan unguwar gidari polo da ke cikin garin maiduguri inda suka dinga harbe-harbe da manyan bindigogi da wasu abubuwan fashewa wanda ya sa mutane suke ficewa daga unguwar tasu harin na jiya na zuwa ne a daidai lokacin da mutane ke shirin buɗan baki daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu ko da shike irin wannan hari ba shine na farko ba da irin wannan mahara kai kan al'umma wadda kusan shekaru uku kenan a jere duk cikin azumin wasu ramadana sai waɗannan mahara sun kawo hari kan al'umma da kuma sukan sa jama'a ficewa daga unguwannin nasu don gudun abin da kakai ya komo ko a yammacin jiya ma dai sai da mutane da dama daga unguwar jigari polon suka dinga ficewa daga unguwar nasu zuwa wasu unguwanni don dafa tudun na tsira na ta zanta da wasu mazauna irin waɗannan unguwanni ta wata da kuma suka shaida abin da ya sa su ficewa daga unguwannin nasu da kafa kuka tafi eh da kafa muka taka kamar kun kun gansu da idanunku ne lokacin da yaran suka zo eh kun gansu eh mun gansu da me suka zo suka zo eh da moto da motoci ne ko da mashin eh to da kafa ne oh da bin suka Eh. to da kuka gansu me suka ce maku ko ba su yi maku magana ba A'a ah, ba su yi magana ba da bindiga suna ta harbe harbe a sama suke harbe ko kuma ya amma yanzu ba wanda suka taba cin cikin a'a to mu da mun gudu wanda suke baya da ba mu ji labarin su wanda a baya ba kamar da karfe nawa ne kuma fara jin karan harbe harbe nan mu da ba mu kalla tan ba amma lokacin mun fito bakin sana da mun kai kamar karfe biyar haka da wani abu kawai sai muka fara jin harbe harbe kawai hmm. sai muka ga mutane suna ta guduwa suna ta guduwa hmm. sai muka kwashi kayan mutum muka shiga da shi wani shago sai na tani bari koma gida in je in duba yara na tukunna ina zuwa kuma sai na haɗu da yara na su ma suna guduwa suna zuwa sai muka zo muka siya kawai a wurin to ko me manazarta ke cewa ne game da irin wannan matsalar tsaro da yanzu hakan ke ci gaba da addaban jama'a ga dai malam Adamu dan Borno da yadda yake kallon lamarin. A yakin Boko Haram mu bamu ga gudunmuwar gwamnati akai ba domin da ya ci a ce ko da a kafofin yada labaru na gwamnati a ce akwai wani shiri na musamman da ake yi a ce ana mayar musu martani a ilmance domin duk abin da suke yi fa suna yi ne suna nuna cewa addini ne ya nuna musu wanda kuma karya suka yi wa addini kaga ya kamata ya za a yi sai a nuna musu karya suka yi wa addini to amma har yanzu gwamnati ta kasa yin wannan so saboda haka ya kamata gaskiya a buɗaɗa yaƙi da boko haram din yaƙi ɗin ba sai da bindiga ba akwai akwai yaki na cacar baka akwai yaki kuma na bindiga to ya kamata gaskiya gwamnati ta rika ilmantar da mutane tana faɗakarwa game da cewa dan yanzu haka ni ina kalubalantar bakar shekau in har abin da yake yi addini ne to ya faɗi inda annabi ya taɓa tura mutane yaki shi ya buya idan kuma babu gurin to bai dace shi ya buya yana kama ƴaƴan mutane ba bisa dalili ba a ko auren ko da ƴaƴan mutane da yake kama yana ganin cewa a matsayin bayi wannan wani rashin adalci yake wa kansa domin ko aure ne Allah ne ya ce fanki huhunna bi ahlihin na shi shekau wannan aya da nake faɗa ya santa ya fito in ƙarya ake mar ya ƙaryata a yanzu haka dai babu wani takamman bayani game da wannan hari da aka ce mayakan sun kai anguwar jidari polo na irin barna da za a iya cewa sun aikata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda ƙungiyar mata 'yan jarida ta najeriya na woj ta shirya wani taro a birnin abuja domin bayyana damuwa da matan ke ciki sakamakon rashin tsaro da wasu ayyukan cin zarafi da ake yi wa mata da yara sai dai matan sun yi amfani da wannan taron suka gudanar da addu'o'i da roƙon allah ya kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ma sauran ayyukan ta'asa da ke addabar ƙasar da tattalin arzikinta da kuma zamantakewar al'umma wakiliyar sashen hausa madina dauda ta halarci taron ga rahoton da ta hada mana Akalla mata 'yan jaridu daga dukkan jihohin kasar 36 har da birnin tarayya ne kungiyar ta gayyato domin su kwashi lokaci don roƙon Allah ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ta'addanci da sauran ayyukan ɓata gari da suka addabi al'umma a Najeriya. Madam Ladi Bala ita ce shugabar kungiyar ta ƙasa ta bayyana dalilin su na shirya wannan taron a Abuja. Damomin da muke da shi a ƙasar nan ma kaɗai ya ishe mu. Duk wani ɗan Najeriya ya san cewa lokacin da muke ciki ba lokaci mai daɗi ba ne kuma mun lura cewa gwamnati tana ta ƙoƙarinta da gan cewa ta shawo kan wannan matsalolin amma kin gani kamar abin da ake hura mar wuta ne a waye gari yau dai a najeriya a gan cewa babba da zai tashi dan danna yaro karami yana mar fyaɗe ko yar mace ana mata fyaɗe yano yar wata uku kamar wani bala'i ne ko ya so kuma na a kasan nan a waye gari yau ana fashi a kasan nan wai baki saki kwanta a gida ba wani ya zo ya buga miki kofa a doke ki yara suna makaranta a je makarantu a doke ke yara ya zama yau ana wani abu wai kidnapping kin ga abun ya mana yawa ne ita kuwa Hajiya Rafatu Salami ɗaya cikin mata 'yan jaridu da ta halarci taron ta yi bayanin irin tashe-tashen hankula da rashin kwanciyar hankali da mata ke fuskanta inda ta ce yanayin tsaron ya haifar da yunwa a ƙasa. Ana kama mu ana kashe yaran mu ana kwashe su je a rufe su a wani wuri ana neman kudi a kansu ana ce mishi kidnapping ko to masu gona ba su samu su je gona ba kuma kin san mata ne mun fi yawa cikin gona to yanzu akwai yunwa da lokacin gona ba mu samu hanyar wadda za mu je gonan ba don ana hana mu gona in mu je cikin gonan mu za a zo a kwashe mu ko a kwashe mu a kashe mazan mu a kwashe yaran mu ana lalace su ana kwana da su ana musu banza kawai to shi sa mun zo na mun ce to mu taru mu nima gafara wurin Allah a lokacin da take nata nazari a wurin taron addu'o'in akan batun taɓarɓarewar tsaro shugabar kungiyar Nigerian Women Elders Council Madam Chika Ibeneme ta ce akwai akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya fito ya wa ƙasa bayanin inda matsalar take saboda mata sun tashi tsaye wajen taimaka wa ƙasar da addu'o'i kuma ta san Allah zai amsa addu'ar su. The bloodshed in Nigeria is too much. So nobody will keep quiet. That is why we are here. We want our own dear president, Muhammadu Buhari, whom we voted for 2015, to talk to us. Ƙungiyar mata 'yan jaridu ta Najeriya ta janyo hankalin sauran masu ruwa da tsaki da su ƙara himmatuwa wajen ba da tasu gudumawar wajen fargar da al'umma kan kyautata zamantakewa tsakanin dukkan 'yan ƙasa ba tare da la'akari da addini ko jinsi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 sai kuma kilowas 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ba baki mai yanka wuya. Matsalar tsaro na ci gaba da ƙara ta'azzara a Najeriya ta yadda manazarta ke ganin idan ba a hankalta ba za ta iya kasar ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ke kokarin shige makaɗi da rawa a dukkan sassan kasar kama daga hare-haren kungiyar boko haram a yankin arewa maso gabas kashe-kashe da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a arewa maso yamma farmaki kan 'yan arewa a yankin kudu maso yamma da kuma hare-hare kan hukumomi da jami'an tsaro a yankin kudu maso kudu har ma da ayyukan ta'addanci da ake ta'allakawa da kungiyar 'yan awarin kafa kasar biafra da dai sauransu. masu fashin baki dai na ganin lamarin na ƙara kamari duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi wajen dakile matsalar wadda suka ta'allaka da rashin ingantaccen shugabanci sakataren watsa labarai na ƙungiyar dattawan arewa dr hakim baba ahmed na daga cikin masu wannan ra'ayin duk kuwa da cewa da hannunsu wajen kafa gwamnati mai ci yanzu ta shugaba muhammadu buhari akwai mutanen da suka fi sonya suka fi moriya da yaƙi da zama lahiya abinda buhari ya gada kenan shi kuma inda ya kara nashi laifin shi tun da dai ya zo ya samu ya zama shugaban kasa sai ce to shi kenan falil alhamdu duk wani abin da ya faru ba laifi na bane laifin wani ne ko ko laifin wani da na ba aiki ne ko ko laifin wani ba buhari ba laifi shi ya sa haɓakan banda ma boko haram ba a kasa ba karya ta ba ba a yi maganin ta ba sai wasu kuma mugayen suka leka suka gani suka ce kai kofar najeriya buɗe yake ku zo mu shiga shi yasa kake ganin duk waɗannan irin abin sannan ga cece ku ce ya tashi ƙasa ta ruɗe faɗa kawai ake da juna maimakon mu zauna mu duba dukkan mu fa ruwa ɗaya buge mu da mutanen arewa da mutanen yamma da mutanen kudu masu cewa filani na musu kaza muta kafin bafin latani ya fara zuwa gabas koyar ma da arewa ya fara bafin ni mugu ba duka ne suka zama mugaye ba yana katsina aka sace yara yana katsina yana hutu aka sace 'yan makarantar kankara eh. ko ya tsakko ma ya zo katsinan da kanshi daga daura ya zo ma ya dan zauna ya bar gwamna ya ta abin shi ana gamawa da suka ga cewa a sha iya zuwa makaranta a kwasa da yawa daga nan suka je eh, kagara nan ma aka kwashi mutane me yayi ana gama wannan aka je zamfara aka kwashi yara shekaran jema an yi kashe-kashe a zamfara me yayi ya cire sai da aka shekara da shekaru ana cewa shugabannin sojojin gaba sun gaza sun yi kaza kaza kaza ya ki daga baya ya zo ya cire su ya sa wa'yansu daga cikin soja me ya canza idan da shugaban kasa buhari ya damu da arewa inda mu muka sa mushi kura shi mu muka sa shi zama shi allah ya ba shi iko mulki mu kuma muka sa mushi kuri'a ai ba za a bar mu haka nan ba yanzu duk wannan faɗan da ake ta yi ana ta yi da yarbawa a ce 'yan arewa kaza 'yan arewa kaza ɗan arewa ya zama abin kyama a najeriya sai dai a kore mu a ture mu a mana kaza a zage mu da shugaban kasa ya kira gwamnoni ya kira kowa ya zo na ce wa'annan ba faɗan ku bane mun san abin da ke kawo shi ku ku yi kaza ni in yi kaza mu tare mu yi kaza me yayi baya yin komai a tsari fa tsari shugaban kasa fa shi yake da soja shi ke da dan sanda shi ke da yan binciken kasa shi ke da iko ya kira kowa ya ce kai da Allah don annabi eh, akwai matsala nan je kai kaza kai ko bai ce ko da ya bashi oda ko ya roƙe shi amma ba ka zama ka kulle kanka a ɗaki ka ce matsala za ta yi maganin kanta ba yiwa ba yiwa shi yasa kake gani yanzu a nan hawa kawai ke mutane nawa ne yanzu cikin waɗanda aka ce suna yin waɗannan abubuwa mutane nawa ne za a ce maka yau an ce an kama bandit mai satan mutane ko ko abu an sa shi a kotu kotu ta yi mashi shari'a an kama shi an kai shi prison har saboda sauran su gani su bari mutane nawa ne tun da buhari ya kai zama shugaban kasa ka gani an kama dan boko haram an kama shi da laifi an kai shi kotu an yi mashi kaza an an suke ina suke To sai dai duk da kasancewar gwamnatin tarayya ce ke da kaso mafi yawa na alhakin tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa. Dr. Hakim babu Ahmed na ganin suma ma gwamnonin jihohi ya kamata su yi wata hoɓɓasa domin ceto al'ummomin su daga wannan ukuba da ake ciki. Gwamnoni su zauna yanzu su ƙara duba arewa su duba yanayin wannan abubuwa da ke faruwa. Amma akwai matakan da za su ɗauka cikin doka su ɗauka. Amma dai gaskiya fi sabilillahi soja ba zai iya tsare mu ba. Ɗan sandan eh, federal ba zai tsare mu ba. in wata yan sandan za a fito da ita tarewa in jihohi ne za a ce sai nasu in za a tare jihohi uku ne su ce bari mu fito da shi amma gaskiya lokaci ya kai da za mu fara dubawa shin menene za mu iya yin mu kanmu. To amma kuma a wata zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce shi da sauran takwarorinsa gwamnonin jihohin najeriya sun sha ta yin bada tasu gudunmuwa bakin nasu iko domin haɗa karfi da gwamnatin tarayya wajen dakile ƙalubalen tsaro to amma kuma ya zargi gwamnatin shugaba buhari da yin gaban kanta ba tare da ɗaukar shawarwarinsu ko haɗa hannu da su domin samun nasarar yakin ba magana ta gaskiya sha'anin tsaro idan ka kalli najeriya ga baki ɗayanta arewa maso gabas arewa maso yamma da arewa ta tsakiya ya taɓarɓare ana ɗaukar mutane ba su ci ba su gani ba ana satar mutane yan bindiga daɗi suna shiga ƙauyuka baka san hawa ba baka san sauka ba su harbe ka har lafiya kuma abin nan karuwa yake yi idan ka ji kudancin najeriya ga su kuma irin nasu abin da ke faruwa kusan ƙasa ko ina sha'anin tsaro ya taɓarɓare mun yi ta zama da shugaban kasa mai girma shugaban kasa muna ba shi shawarwari kuma ni kai na mun zauna na ba shi shawarwari kuma da su kansu shugabannin jami'an tsaro na cewa akwai buƙatar na farko dai a sake salo na yadda ake wannan yakin da kuma yadda ake kokarin dawo da tsaro a cikin najeriya na biyu waɗanda ke aiki yanzu a sake ƙara ba su tarbiyyar ta aiki don aiki matakan da suke ɗauka ba sa biyan bukata wanda ya nuna cewa akwai abin da ba sa yi wanda ya kamata a ci suna yi na uku albashinsu da haƙoƙinsu a tabbatar da kai gare su a kankari na hudu a kayan aikin da suke aiki da su a samu musu na zamani wanda suka fi ƙarfin na abokan gaba kuma sun san su na biyar a yi amfani da kimiyya ta zamani ta yadda yau in ana son a gan mu da ni da ku a nan daga amurka ana iya ganin mu to me yasa mun ba za mu iya amfani da wannan na'urorin in yau wani dan ta'adda ya dauki mutum idan an san yadda za a yi a gan shi a bi shi a kama shi ba to idan an kawo na'urori an ba ma'aikatan jami'an tsaro za su yi amfani da shi a kai ƙarshen wannan matsala kamar yadda an bata abu na shida a tabbatar da cewa an zaɓulo masu kishin ƙasa waɗanda za su zo su sa su aikin nan jami'an tsaro sun karanta sun karanta kowa ya sani menene wahalar ɗaukar ma'aikaci wanda ke da sha'awa a sashi ya zama jami'in tsaro ni ban santa ba ba sai ka je america ka sayo shi ba shi kan shi ɗan ƙasa ne yana nan ya ce ya yadda yana so a bashi aikin nan misali a jihar borno gwamna ya fito kuma mun sani ya yi ta kira na cewa a ɗauki 'yan jihar borno aikin soja aikin ɗan sanda aikin civil defense su zo su kare al'ummarsu meye wahala a ciki sannan na bakwai akwai sojoji da yawa wanda aka yi taya har yanzu suna da ƙarfi akwai 'yan sanda wanda da ritaya akwai sss akwai 'yan civil defense wanda sun yi ritaya amma suna da ƙarfi kuma za su iya su yi aiki kuma mun san dama ko wuta musamman soja sukan sa hannu cewa idan ta ɓaci za a dawo da kai ka dawo ka sa kaki ka je ka ci gaba da aiki me zai hana da su gwamnoni iyaka mu ba da shawara mun ba da shawara mun je mun zauna gaba dukkan mutane da shi da sai daya biyu da ba samu zuwa ba bisa da uzuri wanda gwamna bai samu zaɓen mataimakin sa ya zo saboda haka wannan jiha an wakilce ta a gaban shugaban kasa mun zauna an yi maganganun nan kamar ina ce jama'an tsaron nan shugabannin su muna zauna da su lokaci lokaci muna yi da maganganun su wasu suna faɗa a jarida kusan kowa a najeriya ya faɗi ra'ayin shi akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a najeriya ba abu ne mai wahala a san menene matsala ba an san matsala ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tuma da la'arai na Sanyin na. To da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Kungiyar Hamas ta Falasina ta faɗa jiya talata da daddare cewa ta harba da 130 zuwa Tel Aviv babban birnin kasar Isra'ila da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da kasar Yahudawan. Babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya barke tsakanin Isra'ilawa da falasinawa 'yan shekarun baya-bayan nan. rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin kudus da kokarin da yahuda 'yan kama wuri zauna na karbe ikon unguwanni da laraba suke da iko da su an kuma rufe wasu makarantu a bangaren isra'ila jiya talata a jiya talata hukumomi a india sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka gaga wakinsu a kogin gangis ba jami'a jihar bihar sun ce an gano gawaki 71 a ranar litinin din da ta gabata a da kuma jami'ai a jihar uttar pradesh da ke makwabtaka da bihar ke cewa an gano gawaki wajen 100 wasu su jiya talata yawan sojojin amurka yana raguwa a kasar afghanistan kamar yadda aka tsara a cewar masu shirin na sojojin na amurka ko da yake sun ki faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke kasar babbar rundunar sojojin amurka ta sanar jiya talata cewa ta kammala tsakanin kashi shida zuwa sha biyu ciki na janye dakarun tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman daukan kayan ɗari makare da kayayyaki daga afghanistan yayin da ta ajiye wasu kayan aiki dubu ɗaya da ɗari takwas da za a lalata masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya iyalan alhaji zakari mai wuya da alhaji tijjani baba na daure auren 'ya'yansu abdulhalim zakari mai wuya da sadiya tijjani baba wadda za a yi a ranar asabar 15 ga wannan watan mayu a masallacin 'yan kasa a bronx new york allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba ku Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. Muna miƙa saƙon barka da sallah ga ilahirin al'umman jamhuriyar Nijar. Allah maimaita muna. Salamu alaikum.